يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladi idan ana biyu da karatun muna cikin kitabul hajji a kitabul hajji muna babi na ishirin za mu tashi babu na ishirin da biyu babu nikahil muhrimi babu nikahil al shin mai ihrami wanda ka aikin haji ko aikin umra ya shiga ihrami yana ya aure ko ba zai aure ba بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب نكاح المحرم حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار وأنا سند شيما عن سن شيما مالك رحمه الله ربيعة الرعي ɗaya من من manya من إمام مالك مسمى musamman فكه ربيعة الرعي ابن Ibn عبد الرحمن babansa ana ce mai farruh amma ana yi masa kunya da abu abdurrahman baban abdurrahman amma faruk shine rabi'a ibn farruh shi farruh din shine abu abdurrahman suna cewa imam shafi na cewa rabi'a afqahu min malikin walakin na rija walakin na talamizahu lam yaqumu bi imam imam rabi'a rabi'atu ra'ayi ya hi imam malik fiqhu sai dai almajirai rasa masu tsare karatu ne da fatawoyi ne sau da yawa malami na da ilimi amma idan mai da almajirai sai zan karatunsa ya yi saurin tafiya to sai kasance shi malamin imam malikin suka ce ya fi imam maliki fi fiƙihu amma dai almajirai ya rasa shi ko imam malik mun san yana da almajirai duk daga cikin zahidar sauran masu mazahib din nan da muka sani rabi'atu ra'i da ya tikatun sabtun kamar da muka sani daga malaminsa Sulaiman ibn Yasarin Sulaiman ibn Yasarin ɗaya daga cikin tabi'in mayan tabi'in sannan kuma ya bawa maimuna ce maimuna matan manzo sallallahu alaihi wasallam maimuna ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam Sulaiman ibn Yasarin kuma ɗaya daga cikin manyan manyan malaman Madina guda takwas din nan ko guda bakwai Sulaiman ibn Yasarin anna rasulallahi yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka aba rafi'il ya aiki abu rafi'il abu rafi'il sunansa aslam maulan manzo sallallahu na shi abu rafi'il yaron gidan annabi na bawa manzo sallallahu alaihi wasallam na manzo Allah bai rika ba ya yan tashi maulan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu rafi'il shi na manzo sallallahu alaihi wasallam yace maulal qaumi min anfusihim manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan daraja a lokacin da an ka aiki wani ya ta ya karbo zakka wasu wurare sai ya ce ma abu rasin abu rasin zo mu je la'alla ma an ka da kai ka ga mun ka da dan yan ma wani abu sai mun sallah sai ce ko ka bi shi baka samun komai don maulal qaumi min anfusihim tunda annabi bai cin zakka ai ko bai cin zakka to kaga ko ka ta kai ma ba a baka don maulan mutane daga cikin duk abin da ya shafe su ya shafe shi saboda ko ka ta baka da zakka abu rafi'in to shi abu rafi'in manzon sallallahu ya abu aiki ya aiki abu wa rajulan min al-ansari da wani mutum daga cikin mutanen madina al-ansar sun bada da sunansa sun ce sunansa ausu haka suka ce mashi duk da dai ba a kwadai ba ausu ibn khawla ko ausu ibn khawli shi sunan shi kenan shi wannan amma dai wasu ba su ambata suna ne ba an bar shi ne wa rajulan min al-ansari ala kulli hali dai kaga sahabina tun da manzo sallah sun aika shi cikin lalurar ci manzo sallah ta haita kai ne ya aika shi abu rafi'in da wannan mutumin madina wannan sahabi dan madina jahu maimunata bintal harisi suka karbo mai ko suka nemo mai auren maimuna ya harisu ita dai maimuna ɗaya daga cikin matan manzo sallah suka nemo mai aure wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah bil ta yana madina qabla an ya kharuja kamun ya fita zuwa umra da zaya akwai abubuwa da cikin karatun na farko wace fita ce shekara ta bakwai lokacin da yayi umratul qaba'i ko umratul qabiyya lokacin da hudaybiya suka ce ba zai shiga ba ya ba eh, shekara mai zuwa ya dawo to kan da ya fita akwai maganar cewa zai aure Muna akwai ta dama kuma ya wakilta abbas a shi mazo sallallahu baffa ne na shi abbas shi ka kula da ita gare shi kuma aka maganarta to mazo sallallahu sai ya tura abu rafi'in da rajulan min ansari su zama wakilai ne su tafi da nan wakilci ya halatta ko musamman ga aure kamar da muka fi al'adantuwa yanzu sai ka tura wasu mutane su yi ma magana su yi ma magana a ce an baka a biya sadaki a yi komai da komai a ce nauyuka an kaza kaza irin wanda aka saba dai ba su abubuwa ba dole ba ne amma dai an saba da cewa haka nan ko ba haka ba abin da muka nema dai wakilci na wannan ba shi an ka ɗauro ma auren ba shi wanda ya tafi a wakilci na wani an ka ɗaura ma aure ga wakili ne mun fahimta to man sallallahu sallam ba abu rafi'in da wannan rajul mil ansari suka nemo mai aure ba wakillai na kawai na manzon Allah sallallahu alaihi an yi haka yaushe tun yana madina bai hita zuwa umra ba kenan kaga yayi auren halalun ko ba muhrimun ba don auren maimuna yana da rigingimu shin yayi shi na yana halalun kamun ya hita ko ko yayi shi na yana halalun bayan ya dawo daga umra ko ko muhrimun yayi shi to in muka diba a wannan sanadin ko a wannan hadisi kamar ya nuna an yi auren na kan da manzo sallallahu bai fita ba ko haka ya nuna in muka diba sauran hadisai kuma na Abu Rafi'in kai shi da Maimuna kanta na cewa an daura manzo sallallahu alaihi wasallam aure ko an hada auren mai na manzo sallallahu alaihi Maimuna bayan ya kare umra ya gama umra ya hito bisa hanya don saboda ran da ya gama umra kwana uku suka ta suka zanzame manzo sallallahu alaihi wasallam kwana uku mun ka baka dama haka aka yi sharadi da cewa ka tafi yau bana ba za ka yi ba sai baɗi ka dawo mun baka kwana uku dududu to kwana uku na yi suka zanzame manzo sallallahu alaihi wasallam to kakka sabu na alƙawari kwana uku na annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ba zan saba alƙawari ba ya fita sai da ya ta hurumi to da ya ta hurumi sannan ya aiko a neman mai auren mai nuna ya haita hurumi kuma ya kare umra mu fahimta dan saban da an ka samu shin kabla an ya kharuja ko ba'ada khurujihi min al-ihram to anan siyakin hadisin wannan cewa yi qabla an ya kharuja kila an fahimta to sai mu komo mu dibi sanadi din ya inganta in ya inganta to sai mu samu yaya wajhul jam'i bainahuma ko ko wancan ya ne an matsala ce in muka diba wasu masu ta'alikin wani littafi ko ko wasu bulugu suna nuna cewa kamar hadisin bai inganta ba in ka ji ma lamba ta kasa sau ce da bi hadha yaki ko suka ce ba'ifi na masu wata nuska amma wannan wahayi na kure na shi suka yi waɗanda suka yi wannan ta hakiki hadisi ba ba ne, hadisi ya inganta abin da ya ja su ga wahamin abin cewa Sulaiman ibn Yasar tabi'ina sannan ya ba da labarin wani abu da ya kare zamanin Mazu sallallahu alaihi kaga an samu yanke layi ko ba haɗa ma ba ko ehe kuma ga ɗalibi na kurkusa kai tsaye zai ce wannan an samu yankin layi tun da an tabbata Suleimanu ya sare tabi'ina sannan kuma ya ba da hikaya abin ta faru tun shekara ta bakwai bayan hijira to ai hadisin ya zama munkafi ko amma hadisin ba munkafi ina ba abin da ya manta ya sani Suleimanu bin ya din nan maulana na Maimuna kila fahimta Maimuna binti zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ita ta bashi wanga labari an fahimci wannan saboda ni saboda ya da sai ga da yawa gare ta ba hadisi guda ba kadiya ya aurenta da sauran da komi da komi duk hadisan Sulaiman bin Yasarin da yawa sai a daga maimuna ce maula sai a ce Sulaiman bin Yasarin maula maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan abin da an ka samu wani abu in ya shige duhu ko ko wani abu da aka son ka gano Sulaiman bin Yasarin daga wa an maimuna wannan haka ibn abdul bar ya tafi kai ne a cikin at-tamhidu lima fil muwaffa'i min al-ma'ani wal asanid yace wannan sanadi sanadi na sahihun lil ghaya duk inda yake zama hadisi ka zama sahihi ya zama don wanda yake daga malik daga rabi'a daga yasar daga maimuna tabba da labarin shikenan kina mun fahimci wannan kaga in ta sanadin ya inganta to shikenan alhamdulillah to in ku haka na to sai mu tafi akwai wani hadisi da an ka samu daga maimuna ita kanta ta ciya manzo sallasin ya aure ta ho halalun shi ne mi halalun kuma sun ka fassara halalun din nan ya to hurumi ya gama aikin ura ko ba haka ba zuwa gida sai an ka bashi sai an ka ce ai babu cin karo babu cin karo farko dai manzo sallasin ya aika abu rafi'in da rajulin al-ansari su mai magana sun ce sun yi mai magana amma da manzo sallallahu ya bi su da baya ya ɗau ihrami ya tafi haya aikin umra har ya gama cikin kwanukan nan bai tassa magana ba saboda mai ihrami bai tassa magana aure bai tassa magana ba bai yi magana ba bai bukace ga maimuna ba sai da ya gama abin da ya kai ya hito garin madina ya hito garin makka ya shigo hillu inda ya hita hurumi sannan ya yi magana cewa to ya isa din maimuna sai aka ce an bashi kila an fahimta saboda haka abin da hadisin ka nuna wa an fara magana kamun ya shiga halalu da kamu ya shiga harami da an ka shiga harami an ka aji magana da ya gama an ka karasa magana saboda haka ya halatta kai ma in ka tahi zuwa za ka yi magana kana iya magana kamun ka ta aikin haji sai ka yi magana in ka yi magana to sai aka ce za kuna aikin haji to shikenan ana kana magana har ka ga ba kai matsaya ba sai kun ka tashi to shikenan sai ka ba wannan magana ko ga waya kaka ko mutum tafin magana ko waya kaka kira ta kaka kira kowa ka bari sai ka gama ka gama aikin haji ka yi komai sannan Allah ba shi a ci gaba da magana mun fahimci wannan to haka hadisin yake ina ba ta mun gane wannan abu na gaba a cikin hadisin hayya waje na auren maimuna akwai hadisi ingantacce na Abdullahi ibn Abbas wanda Imam bukhari ya rawaito yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure maimuna wa huwa muhrimun wannan yana daga cikin hadisan da suka rikita mutum wa huwa muhrimun hadisi na Abdullah bin Abbas kuma hadisin da Bukhari da Muslim sun karwato hadisi na ingantacce da ligaya malamai sun tafi gida biyu game da hadisin Abdullah bin Abbas na farko sun ka ce a Abdullah bin Abbas yi wahabi wahami na daukai ya samu kuskuren fahimta saboda ni saboda Abu Rafi'in maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na shi an ka aika ga magana ya faɗi cewa ba cikin ba cikin harami an kai ba sannan a maimuna kanta ita da an kai auren da ita ta faɗi cewa ba cikin harami ba kila an fahimta sannan dukkan ruwayoyi da an ka samu ta waɗansu waɗanda ba waɗannan ba sun ce manzo sallallahu alaihi wasallam ba cikin harami ya auren ba sannan hadisi ingantacce ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ihrami la yankihu wa la yunkahu wa la yahdubu ba ya aure ba a ba shi aure ko mi da bai to ga kuma manzo sallallahu alaihi wasallam bai wannan ko ba haka ba kan haka sai sun ka wahama ibnu abbas sun ka ce ya samu wahayi amma khattabi ya hidda ibnu abbas ya ce ba wahami na ya samu ba larabcin nashi abba a fahimta ba kila fahimta larabci ne abba fahimta ba ba wahami ya samu ba wa huwa muhrimun a larabci ba doka yake mai ihrami shi kadai ba yana doka yana ihrami ko ba haka ba amma yana ɗauka kuma ya hito ihrami a larabci ya hito ihrami sannan kamar yadda ka ɗaukar kuma yana cikin ihrami amma ya gama aikin aikin haji ko aikin umra in ka gama aikin haji ko ka gama umra kana cikin makka ai har yanzu anta muhrimun ma'ana ce ce lugar arabiya anta dakhilun fil harami wa huwa muhrimun yace to shi na muhrimun din ba wai yana cikin aikin umra ko aikin haji ba a yana cikin kwakwahin harami shi ko wanda a cikin kwakwahin harami ba hana mai aure ba in kana cikin aikin hajji ko aikin umra an ka hana aure amma in ka gama kana aure in ka ce wanda a cikin harami bai aure yan makka ba su aure kenan ko ba haka ba ka ko sai makka na aure saboda haka wanda a cikin harami aikin hajji ko aikin umra shi abbayi amma in ka gama ko kana cikin ka'aba ana iya ma magana aure ba ya ka ce nan ba kana cikin harami kana cikin kaba ko to ko ko cikin kaba kana da aure mun fahimci wannan da suka ce to sai mu hada hadisi abdullahi bin abbasin da hadisin maimuna da hadisin wa da hadisin abu rafi'in duk gudana suka ce babu sabani fara magana kamu annabi ya hita madina tun yana madina amma da yanzu ya shiga ihrami ya shiga mikati sai ya shiru da magana da yanzu ya yi ɗawatul ƙudubi ya yi sa'ayi bane safaruwar mati ya yi sosai ya gama aikin umra kan da ya koma ya walƙata ya koma zuwa gida sai ya koma jaddada maganar maimuna nan na yawa abbas baffa ne mai maimuna sai sun kato sun ka zanzamai ba su bari an haƙara sa magana ba sai ya heta ya heta can ƙetaren hurumi cikin hilmu sannan ya jira ya aiko aka idan mai maganar maimuna aka bashi ita sannan aka ɗauko mai ita aka kawo mai sun ka wuce madina tare saboda haka duk hadisan kenan sun waye gari sun zan me sun zan hadisi guda wannan hadisi da aka tarjuma game da shi wa haddathani an malik wa haddathani an malik عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحج وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكب ولا يخطب وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب أخي بني عبد الدار شما wannan sanadin gashi da sananne kuma mutanen duk sikatu lil gaya daga malik nafi wanda ka sani ba nafi malami imam malik nafi maula umar maula abdullah umar daga nubayhin ibn wahab nubayh dan wahab shi nuhayb dan wahab shi wahab yace akhi bani abdiddari ɗan uwan waɗanda yana da zumunta da ƙabilar abdullahi bani abdullahi wa abdullahi abdullahi ɗan kusayu ko kage in muka gano haka nan sai mu ce kenan wannan yana cikin zuriyar su Uthman ibn Affan ko eh da dama shi kansu amma akwai abdullahi akwai abdulmanatin ko eh layin abdullahi layin Uthman ibn Affan da sauran amawiyawa sannan layin abdulmanatin layin abdulmanafin sannan sai a ce hashim kakan manzo sallah sallam abdulmutallabi har zuwa layin yan uwan manzo sallah sallam na jini kila an fahimta ko mu ce na kusa kusa kwarai da gaske waɗanda sun fito cikin zariya guda amma wancan ta kakanni sun ka hada abduddam dawa da kuma abdulmanafin ala da halin shi nubaihu ibn wahabin malamin nafi'u cikin wannan hadisi malamin nafi'u na amma ka yan mushila ta kama ka sai ka dibi tarihin su sai ka ga kamar nafi'u shi babba dama akwai irin wannan anan shi ne bai shi an malamin ko ya ya ya ya ya gabaci nafi'u ehin amma nafi'u ya riga shi rasuwa kila an fahimta sai a ga sai a ga kamar akasi ko Na fi ya ya riga shi rasuwa kila kamata da kasa ba sai a ce malami ya riga rasuwa ya ba dalibi ko ya ci gaba da bada karatu to na an samu aka si kame da wannan na'am anna umar ibn ubaidillah daga umar ibn ubaidillah afwan umar ibn shi shine ka magana daga daga daga nafi'u daga nubayh ibn wahabin daga yace hakika Umar ibn Ubaidillah shi muka magana Umar ibn Ubaidillah shi muka so in ce ya rasu kamun nafi daga Umar ibn Ubaidillah shi wannan shi ma tabi'ina arsala ila abana ya aika wajen Abanu ibn Uthman Abanu ibn Uthman wani Uthman Uthman bin Affan eh duk mu gane hadisin yan gidan su Uthman gaba da suka yi tarayya shi Nubaihu ibn Wahab aka ce akhi bani abdaddari to dama muka ce abdaddari zuriyar layin usman bin affan na to shi ya aika yace yace yace daga umar ibn ubaydillah shi umar ibn ubaydillah shi ya aika ma abanu bin usman ibn affan an gane ba affana ibn abdul abdaddari ibn qusay ya aika masa da cewa ni wa abanu yawma idin shi abanu din garanan nan amirul hajji shi amirul hajji shi ya jagorance su ana aikin haji wahuma su buzin umar ibn ubaidillahi at-tabiri da shi wanda an ka aika ana tambaya sai abanu bin uthman shi ma at-tabiri su buɗin duka wahuma muhrimani suna cikin aikin haji an gane ai suna cikin aikin haji sai ya aika masa ya inni qad aradtu an an an an ankiha an unkiha ɗalhata ibn umara binta shaibata ibn jubairin alaga harta malan tambaya gare ko kuma ba tambaya ba gayyata ta ina son in ji shi umar bin ubaidillah ina son an unkiha in aurenwa ɗalhata ibn umara ta ɗan umar in auren masa binta shaibata ibn jubairin diyar ta ɗan jubairu ina son in ba dalhatu ibn umar diyat shaibat ɗan jubairu abin da ka bukata na aika ma wa arattu an tahdura to nika ka halarto non ka san cikin waɗanda kawai za a sanar sun halarci dai al'amari ina so in gane ka ciki yana aika masa haka fa an kara zalika alaihi abadu abada ce ina ai ko kaɗan bai wa. ba aikin hajji ka fito ba ba muna ihrami ba kai kana cikin ihrami ne ina cikin ai bai to ga hadisin wa qala sai yace shi wa shi abanu dan dan Usman bin Affan na sai yace sami'tu Usman ibn Affan naji Usman bin Affan babana kenan ko naji babana ya kula yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace la yankihu al-muhrimu mai wanda a cikin aikin haji baya aure ya aure mace baya yi sannan wala yunkihu baya aurarwa baya ba da aure zan waliyin mace baya zama wali sannan wala ya khatu baya bida ko bida baya yi uku din ga la yankihu wala yunkihu wala ya khatu mukula na yankihu na farko daga nakaha yankihu na shi ko yankihu na biyu daga ankaha yankihu mazidina sannan wala ya khatu wannan hadisi ya inganta kaga hadisi ya inganta imam muslim ya rawato shi to kaga bai yiwa a ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure maimuna wa muhrimun sai in yana da ma'ana cewa ya gama aikin umra yana cikin ihrami yana cikin hurumi kenan amma cewa yana cikin ihrami bai yiwa mun fahimci wannan abu na gaba wa haddathani an malik wa haddathani an malik عن داود بن حسين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه wannan hadisi duk da dai da'ifi na amma mun samu wani hukunci amma da hadisin ya inganta da shi kenan babu wata jayayya to hadisin bai inganta ba shi har yanzu akwai jaya ga hukuncin wani jayayya an ce ba aure cikin hirami ba ba da aure to na hukuncin wanda ya aure cikin hirami kila bai sani ba da shi mijin da ita mace matar ko ko waliyanta da kowa ba san wannan hukuncin ba aka daura aure cikin ihrami ya isa dan abin ko ko ganin yayi kande ya dawo da cikin aikin hajji wani abu na ya shiga ya hara da ba shi da yake ba su da yawa suke ko ba haka ba ya san in yanka ce sai ya bari kwana arba'in ko ko satin nan biyu ko kaza wani abu na ya shiga saboda haka ya ce da Allah wani da aka yi ko kokari da ya daura auren nan ya shi ya tafi yana cewa cikin aikin hanci an ka daura auren shin auren yayi yi kwana kwance shi bai yi ba to da muna da hadisi ingantacce marfu daga manzo sallallahu alaihi da kai tsaye cewa an kwance shi ko ana kwance sai mu kwance to amma babu amma akwai asari ga Umar bin Khattabi sai dai asalin shi kuma ya da matsala da asalin ya tabbata da sai mu ce to mun samu sunna ta Umar alaikum bi sunnati ko wa sunnatul khulafa'ir rashidin ko sai mu ce Umar bin Khattab yayi hakan amma mu saurari hadisin mu jiya wa hadathani an Malik an Dawud bin Husayn wadannan tuna ba matsala mun san Dawud bin Husayn eh tsanani gare sosai a fika ne sabtunna wajen ra'ayi suna da aqida khawarijawa khawarij na tsanani sosai na laihi na iya sa a kashi na da kai musulunci mun aƙida su sosai kwarai da gaske ehem amma ana karba hadisin su saboda mi saboda su bid'a su ba ta karyata ba sabanin bid'a shi'a su bid'a shi'a ta karyata shi ko bid'a tai bid'anci ne a kula dama da duk ɗauko ta aƙida wadda ba aƙida ahlus suna bid'a aka ce mata ko kadariya khawarijawa shi'a da ni da ni duk bid'a aka ce musu illa bid'a wata tafi wata zama bid'a akwai mufassika akwai mukassara ko mai ta ka akwai mai hidda kai cikin da'ira ahli sunna dai amma da akwai mai hidda kai cikin da'irar musulmi to khawarija musulmi musulmina to amma na karɓar labarin duk da suna da bid'a ga nissa bid'ancin ku shi ya hana musu ƙarya don a gare su kwayi ƙarya kahirta ƙarya kufurta su gare su kai sun ce sabon Allah sabon Allah bai haɗuwa da imani saboda haka ayyul ma'asiya ta khruju min al duk sabon da an kai yana hekarwa daga cikin daga cikin daira ahlus sunna saboda haka su gare su in ka saba Allah ka zan kai mhm, dole ka bauta ma Allah ka imani da Allah babu sabo sab lahiya lau ko ba haka ba duk abin da kai kufuru na kuma ana iya zartar ma da hukuncin kisa ba shi na hadda ra'ayin yanzu yanzu ba ko ba haka ba eh sai dai a ce suna ya samu canji har yanzu akwai ire-iren su tunda nauyin boko haram boko haram irin ra'ayin na ko ba haka ba ra'ayi ra'ayin na a ce duk abin da kai kahirci ko mi kahirci a karatun boko kahirci aikin gwamnati kahirci kaza kaza kahirci ko ba haka ba abin ya yi nisa kwarai da gaske to hawar suna da wannan ra'ayi saboda duk sanar da aka gare mu can da wuri ko yanzu akwai su illa suna na ya canzo mm, to shi gare su yana da ra'ayin cewa ƙarya kahirci ta kaga ba a tuhuma ta yi ba a tuhuma ta yi ƙarya shi yasa yana da fika kwarai da gaske ga mutane ga malamai in ka ji ana magana an wata hadisin yan miliya Suka kula da wannan don kaɗan wani bid'a na kwarai ina nufin bid'a kwarai ko ba haka ba yawwa ya rude ka sai ce ai ana ce akwai tambayoyi game da jawa irin waɗannan wasu ma suna rubuta tambaya ana kawar da ita na cewa ai ana suka yan bid'a ko cikin bukhari ko cikin musulmi akwai yan bid'a da aka karɓi su kuma an ce sai katun sabtun ko ba haka ba sai mu ce mai iya eh, akwai yan bid'a amma ce irin bid'a ko ba haka ba ai bid'a kala kala ta ehem akwai bid'a amma zaka ga irin wanda bid'a ai bid'a zahita shi irin wanda ka ce an kai ka kai karya ka zama kahiri ina shi ina karya ita dai ta kuma ta bambanta ku ita dai ta duk abin da haka yana dama da ka dauko ta aqida guda wata sa musulunci bid'a ka ce mata ko wace iri ta ko karama ko babba kila fahimci wannan mhm. ba mun karance kwanakin ba wani hadisi na Abdullahi bin Abbas ya kasance idan ya aika kayan hadaya ce a yanke mai amma bai shiga aikin hajji yana gida a yanke mai shi kenan tun nan wani ta tun nan sai ya sa harami ya sa kayan ya sa kayan aikin hajji ko bai bai komi duk abin da an ka haramta ma a mai hadaya shi ma bai yi da an ka tambayi Abdullahi bin Zubair me yace ha bid'a wa rabbil ka'aba ko haka bid'a ce mata to irin wannan sai a ce yanzu Abdullahi bin Abbas yanzu dan bid'a eh, irin waɗannan suka ɗan yayowa suna cewa don dai su ba bid'a su mazauni Eh, mu kula da irin waɗannan to dai hadisin ga inda ya samu matsala ba ta wajen Dawudu ba na aba ghafafan ibn farifin al-Murri shi Abu Ghafafan ɗan Tarif al-Murri a hu ya ba Dawudu da sai labari anna abahu Tarifan baban su ɗarif can sha muka yi Abu Ghafafan ko sai muka ce ibn ɗarif ko to baban ɗari Tarif majhulul ainana ba san man huwa ba haka dai kasu da kaga suna ne baka san shi ba haka suma ba san shi ba su malamai ba a san man huwa ba dama akwai majahulul ain akwai majahulul hali majahulul ain mutum guda ta layi guda ta hadisi guda wannan suna ya taba hitowa kuma a bincika gaba da baya gaba da yamma ba a san kowa ne ne ba a gano shi ba kaga majahulul ain ba ko san shi ba amma akwai majahulul hali wannan yaro to gare wancan yaro to gare yana da almajirai da yawa amma hali ne ba sani ba man huwa sikatun aw ghayru thiqa dul al asalu fi rijal al jahala kila fahimta ga ilmin hadisi al asalu fi rijal al jahala in ni ganka ya ban tau mu'amala da kai ba yau ni ganka to baka da wani matsayi garan ba ba tika ba ba gairu tika ba majahuli kake ban sani ba in kan bani labari ban yadda ban ci a ƙaryata majahuli sai mu sai ai bincike kanka an gano sikatun sabtun sannan a karba kina gane ko ko ku akwai wata illa cikin illolin da aka ture hadisin ka fahimta ga malaman hadisi haka na rashin sanin ka ha shikenan magana ka ba an satta ba wannan kuskure wasu na wannan kuskure wajen wajen fikihu kuskure na ba malaman fikihu ka ce haka ba sai a ce al-asalu fil rijali al-adala kure na sai a ce in ka fara ganin mutum to za ka ɗaukai matsayin adali sai in rashin gaskiya ta ta bayyana gare ka ko kure na a'a al'asalu furni jali aljahala saboda haka duk wanda ba mu sani ba ya ba mu labari ba mu karasuwa sai an yi bincike kai ne an gano sai an gaira sai ka to ɗari ko yana cikin wannan layin ba ko san wane na ba to in ba san wane na ba kaga akwai magana game da shi ko to ta zawaja shi abu tsarifin shi ka ba ɗane labari yace da imra'atan ya aure wata mata wa huwa muhrimun yana cikin aikin aikin haji faradda Umar ibn al-Khattab ne ka Umar ibn al-Khattab ya bata aure yace ya soke aure ya kashe aure to kaga da hadisin da banda ya samu matsala kan hanya ko ba haka ba da mun san abu ga tsafani sanannen sani mun san babani sanannen sani tiqatun ba matsala hadisi muttasili aka ce Umar ibn al-Khattab yayi haka in dai ba wani hadisi gare mu marfu'an da ya soke haka ba ana duba matsalar ko ba haka ba amma kasancewa babu ta to shi babu fatawa kan cewa ana warware aure sai suka ce an yi shi yayi amma dai an sabi Allah kila fahimta irin haka na kamar barawa ya sata cikin sallah wa man saraka fi salati ko in ji mai akadari ko ba haka ba cikin sallah to haka ne akwai ire-iren waɗannan abubuwa saboda ba su da alaka da da da ita sallar ko ba haka ba to Allah samu gani abu na gaba wa haddathani wa haddathani an malik an nafi' أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا يخطب على نفسه ولا على غيره وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاه المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ya يقول عبد الله بن عمر يا كسن شينا شوى لا ينكح المحرم وندك أيك الهجي كوم راباي أوري ولا يخطب على نفسه بي بدم كيني ولا على غيره بي بدم hadisi ba na mawkufu na akan Umar Imam Malik na haka da sauran malaman hadisi suna haka bayan sun kama mawkufi su kawo hadisai ga da sahabai ko tabi'ina don ƙara nuna ma kenan abin nan ya ci gaba da tahiya babu nasku don inda akwai nasku da kila sun san da shi to har manzo sallallahu alaihi ya wuce hukuncin yana nan haka nan ga Abdullahi bin Umar shi ma yana wannan ga Umar ya warware cewa wancan aure in sal hadithu hadisi na gaba وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سعيد بن wa salim ibn abdullah da salim da abdullah wa sulaiman ibn waɗanda mun ka ba duk suna cikin manyan manyan malaman madina guda uku din nan ko guda bakwai din su waɗanda uku sayyid ibn musayyibi salim ibn abdullahi wani abdullahi abdullahi ibn umar sannan sulaiman ibn yasari shine maula maimunata radiyallahu anha dukan su su'ilu an tambaye su an nikahin muhrimi shin mai ihrami zai yi aure mai ihrami wanda a cikin aikin hajji kuma zai yi aure faqalu dukan sun ka bada amsa guda suka ce la yankihu al-muhrim wa la yankihu mai ihrami bai aurowa ya auro maka ne a bashi aure sannan bai aurarwa bai ba da aure shi bai aurowa sannan kuma bai ba wani iyatai mun fahimci wannan to shi kenan wannan hukunci haka yake kun bai da matsala babu wani sabani abu guda gashi nan shin raja'a fa qala malikun imam malik ce san rajul muhrimi ga mutumin da a cikin ihrami suka ce yace innahu yuraji imratu ya halatta shi mai da mata ce dama ya sake ta tun kamun wannan lokacin yana cikin aikin haji dama yana da yana ruhin ya mai da ita kamar sai dai kas ko ta ya ta mai rike ta aikin haji ko kobi ko kobi ko mantuwa ko ko cikin zuciya na bai huce ba sai na cikin aikin haji sai ya huce ko ko an kalallasai ko ko shawarar bari ya mai da ita sai ta yi in yace sai ya dawo gida za ta kare idda ko za ta kare idda sai wani sabon aure to yana mai da mata ce ɗaya buguwa ya ce ya mai da mata ce ko bai yi imam malik ce hu yuraji imrata yana mai da mata ta in sha in ya so idan ka rafi idatta min in dai idda ce take tana cikin idda ta yana mai da ita don mi din wannan babu sadaki ko eh babu wani sadaki babu wani abu ita ma ɗaya yana gaya mata kuma abin ya zauna wannan fatawa ce ba mu da hadisin ta na maganar raja hadisin daura aure gare mu amma da yake ba mu hadisin ta shesa an ka samu sabani fatawa imam imam malik ana mayarwa fatawa imam ahmad ba a yi imam ahmad bin hanbal ya ce ba a yi eh ce kawai ne hankuri shikenan sai ya dawo in ya dawo ta kare da bi ɗaya ta ya ɗaya ne ta a koma ɗaura wani aure ko ba haka ba in ta yarda shi kenan in bai ta ba shi ya jiyo ko ba haka ba a dai gama wannan babi saboda haka akwai ɗan saɓani in dai babu hadisi kan matsala to babu wata rigima na aka cewa a ci gaba da bincike kan da a samu tabbaci ko ba haka ba babu hijamatul muhrim babu hijamatul muhrim haddathani yahya an malik عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي جمل ومكانا بطريق مكة وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة باب حجامة المحرم shin عندك أيك aikin كوم لا umra أهو كهو kaho أهو kaho من mun وحدثني عن مالك حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم من صلى صلى يا كهو وهو محرم شنا cikin aikin haji محرم ina ya kahon fauka ra'atihi bisa kai ga kai ya kaho wa huwa yawma idin kuma lokacin da ya kahon ina yana yana wani wuri da aka ce ma lahayai jamalin bi a wani wuri da bi yana cikin lahayai jamalin ina ashi sai ka ce makanun bi ke makka wani bagire na kusa ga makka hanyar makka kusa ga makka yake duk da an yi sabani masu jigurati sun sabanta ko makan injiwa inji ibn khaldun ko makanu min almadinati qabla makkatin ko ba'da almakkati min almakkati ila arfata ko ta nan na ko ta nan an yi sabani amma dai nan wanda yazo a cikin imam ce makanun bi ke makka to nan yayi kaho yin kaho ya halatta duk da akwai sabani game da shi amma samun cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kaho na ya doke mu na hitina kan haka shi yasa malaman zamanin nan sun ba da hukuncin ana ɗibar jini ana sa jini kina fahimta don dama illa kaho shine fitar da jini ko ku abu na biyu shine ka aske wuri tunda manzo sallallahu alaihi wasallam kai yayi to dole ka ma a manna kaho ga wurin sai an ta aska an aske daidai inda za a za kafin ko ashe kenan an yi aski ko ba haka ba to in lura ta kama sai an yi kaho to babu illa ana kaho a kan aske wurin in da lura ta kama in ba bukatar ma askewa kamar irin sauran jiki na inda ba sai an taba ba ya halatta a fahimci wannan in akwai bukata in akwai bukata ba yi cewa sunna na ba ka samu lada in akwai bukatar yin kahon ya halatta kai kaho kan haka shi suka babu da fatawa fatawa ta duniya yanzu ana ɗiba jini na mai ihrami ana ba ana sa jinin ana ɗiban ma wani a sa ma wani dukan suna aikin hajji a ɗiban ma wanga a sa ma wanga duka ya halatta ba ma sai da rashin lahiya ba ko ko wani abu kana iya ba da kyautar jini in kana ihrami mun fahimci wannan amma da hadisin da muka samu nan ko ko maganganu na waɗannan to ga sunan wa hadatha an malik an nafi an abdullah bin umar annahu kana yaqulu la yahtajibu al-muhrim shi mai ihramin baya kaho illa mimma la budda lahu sai abin da ba maka ba shi ya ce ba a kaho sai ya zara rashin lahiya ta shi ma kaga ya halatta ana kahon amma dai sai da uzuri ko ba haka ba wannan bai bai da kura cikin waga magana ko shi ma malik haka bi wannan fatawa kala malikun la yahtajimu al-muhrim illa min daruratin mai ihrami baya kaho sai da rura to nan dai malik ya tsauri kamata ya ce la ya hata jimul muhrimu illa min hajatin ba illa min daruratin ba cewa illa min daruratin an yi tsauri sosai don abin da adda rura abin da in ba a yi mutuwa za a yi shi an da ko ba haka ba to ai ba sai an kai can ba in dai a kuka bukatar ko ba haka ba a yi saboda ni saboda kila ishi ya kai mai dai kawai ya samu sauki amma ko ba a yi din ba ba mutuwa zai yi ba illa dai saukin ya dan dore eh rashin saukin rashin la ta daure ko a dade bai warke ba ko wannan ba da rura aka ce mai ba haja aka ce mai to yana halatta a yi ne a yi a yi a yi kaho min hajatin ba sai an kai gara daga ba an kai labudda an kai in ba a yi ba za a tafi sannan a yi kila fahimci wannan باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد min as-sayd من ko باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمح رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد أبين دك هلتا جوان دك أيكن هذه يتي نأبين فروتا ashe cikin abin farauta akwai abin da bai halatta ya ci in mun ka ji hadisin abin da zamu gano bai halatta ka ci farautar da kai da kanka kai mai aikin haji sannan bai halitta ka ci farautar da an kayo ma da niyyar ka an kayo kai mai aikin haji sannan bai halitta ka ci farautar da ka ba da gudunmawa ko da ba da kai an kayi ba ko ba kai kai ba ko ba da niyyar ka bana kamar ka ara ma maharibi din yan bindiga ka ko ko dan ka ko yan bakakka ko dan wani abu nashi ka ya kwade ka mika mai in dai ka dan ba da gudunmawa cikin wannan farauta baka ci ba yi da kanka ba yi da niyyar ka a kawo ma sannan ba ka ba da gudunmuwa to in ba haka bai faru ba abin farauta ɗaya an kai to ya halatta ka ci abinka حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر وانا منصوص مولى عمر بن عبيد الله التيمي النافع مولى ابي قتادة الانصاري وانا النافع مولى باول ابو قتادة ببن صحابي ابو قتادة الانصاري عن ابي قتادة يا كبود ما جيران ببن صحابي ابو قتادة annahu kana ma rasulillahi shi ka bada labari yace abu katada tada wata rana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kanu bi ba'd tariqi makka suna bisa hanyar makka ba su kai makkan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam takhallafa ma ashabin lahu muhrimin wa huwa ghayru muhrim ga maganar nan sai shi abu ka sai ya dau jinkiri ya tsaya ma ƴan uwa ne waɗanda su sun yi aikin haji sun yi kudurin aikin haji amma shi bai yi ihrami ba shi abu katada amma yan uwan ga nahi ta atta tare da shi su sun ɗauko aikin haji sun ɗauko mikati shi na yace wa huwa ghayru muharrim shi bai ɗauko ba yana cikin ayarin nashi fara a himaran wa hashiyan sai ga jakin daji himaran wa hashiyan fastawa ala yadda ma ya haye doki ne don ya cimma eh, jakin dajin nan ya bugai ya farautai fasa ala sahabu sai da ya hau dokin sai ya roki kai ne an yi nawiluhu an lawi duhu sauɗa su mi komai bulala ce Allah ga ta nan kasa ta fadi fa aba alai sun kaki suka ce a'a bai mun kasan muna aikin haji ba mu yi ma fa ya tambaye roƙe su su ba su ba shi aron rumhahu ko ko su ba shi mashi ne gashi nan ya fadi fa abau su ma sun kaki fa akhadha ya sauko ya ɗauki abinai sun shadda al sannan da ya hau wannan dokin nashi ya bi. jakin ya tsananta ma jakin shadda alal himari ya cimma jakin ya bankaɗai fakata da sai kashe jakin fa akala minhu ba'du ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban ga da aka tare da shi sahabban nan na manzo sallallahu alaihi wasallam da aka tare da Abu Katada suka ci wannan farauta abin farauta amma wa aba ba'dhu wasu ka ci to ba mu ci don abin farauta na an hana farauta cikin aikin haji falamma adara ku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka cimma manzo sallallahu alaihi wasallam sa'alu suka tambayi manzo sallallahu alaihi an zalika game da hukuncin haka fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam na inna ma matun wannan abinci ne a at'amakum Allah Allah ci da ku ku ci abin ku saboda ni saboda na farko da shi bai ihrami sannan na biya ni no taimakon ba ku taimaka mai ba ba ni ku ba ni bulala ba ku bai ba ku ba ni mashi ba ku bai ba sannan kun ba ku kun kai farautar ba ku ci abin ku Allah ci da ku إنما هي طعمة أطعمكموها الله أنسى مدميري إهن وحدثني عن مالك عن هشام وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن الأوام كان يتزول صفيف الظباء وهو محرم قال مالك والصفيف القديد وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه anna zubair ibn al-awam zubair ibn al-awam babban sahabi ko baban abdullahi ibn zubair shi sahabi dare sahabi kana ya tazawwadu shi sai ya dau guzuri guzuri ya tazawwadu daga zaduna wa tazawwadu ya tazawwadu yana ɗaukar guzurin safifa kilishin azuba a barewa kilishin barewu. in yayi farauta maharauci na ya ka gama sai ya aji abinai in an ka lokacin aikin hajji da shi ka tafiya safif kilishi kuma wa huwa muhrimun sai kama cin kilishin kuma na abin da an ka farauto na ashe daga cikin ka'ida cewa ba a cin abin farauta farautar da an kai kana cikin aikin hajji ashe an ka dade da kayan farauta abuna an ka kawun ma ka shiga ya halatta ka ci ko kai kai yi abin ka kila an fahimta matsawar lokacin da kai farautar baka fara aikin hajji ba amma malik yana zaton ba mu san safif ba kala malikun wasafifu abinda asafifu alkadidu kilishi ko ba haka busashen nama wanda aka herewa a shanya shi ya busha kadidu kila fahimta eh ana ce mai ana ce mai kilishi kuma ana ce mai dambun nama amma da ya zama kadidu ya zama kilishi ko eh manzo sallallahu alaihi wasallam ya wani da lafazin yace mai hawin ala nafsaka inna ma ana ibnu imra'atin ta'kulul kadid ko mhm wa an malikin وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار حديث كان ما كان أبو قتادة ku mi bulala bulalata sun ka hana mai ku komin mashi suka hana mai to ƙarasa hadisin cikin hadisin shina aka ce an abi da fil himal washi game da ni game da jakin dajin nan shi ma ya ba da hadisin mithla hadisi abin nadari kama hadisin da ya gabata na abin nadari to cikin na akwai kari illa anna fi hadisi zaid ibn aslama sai dai cikin wanga hadisi na zaid ibn aslama anna rasulullah sallallahu alaihi Allah da kai ne shi ma kale yace hal ma akun min lahmi shay an dan yi raguwan naman in ai raguwa ni ma ya min an dan raga saboda ni saboda ba abin shi an kai ba kuma zun sallah suna cikin ihrami ko ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin naman jakin daji ko ba haka ba sai yana cikin yana cin naman farauta amma bai da muka nema ashe ya an kai farauta ba da sunanka ba to babu lahi kenan ko ba haka ba muna ya karasa wannan ko lokaci yana ɗan tsayi Mm. ya su akwai tambayi mara hmm? akwai tambayi Wadda ce ina jin matsan tsaya nan na ga jiki da nima tun su bayan man gida fa ku yi hankuri tun su bayan na ta jami'a da can kuma na wuce ƙauye ku yi hankuri amma da yan uwa duk sun jiya ubangiji Allah ka mana sauki insha Allah na insha Allah kar a manta akwai karatu gobe na zadul ma'adi fi hada khairul ibadi insha Allah za mu za mu fara shi gobe gobe dai budawa ce a ah, mu dan samu dan akasi ba da na ce sai mu fara gaba ɗaya da na ah, ah, a dalilin jami'ul musayid ko ila mutunul aqidati wat tauhid to da aka fi dai an ka samu a kamata yau da mai magana da malam masu sai yi magana da malam musa lokaci guda sai a bada sanarwa to sai sai sai shi dan ya mantar da ni sai ni shafa a malam Musa sai kira na ran alhamis na cewa za a bada sanarwa kaza kaza kaza kuma ka bada mun da kauli an ce wannan satin na ko ni ce ilalle wannan satin na to da niyyar cewa in ga malam musa shi ma faɗa mai a ba sanarwa alhamis sai shi dan ya mantar da ni ban ma a hama ba wannan maganar da ya min bisa waya ban ma tuna ba sai da niji sanarwa kawai sai da mutane sun kawada min an yi sanarwar karatu a huraira an yi sanarwar karatu wurin karatun sayi Buhari sai ni tuna ban ma haɗa malam musa ba bale a ba da sanarwa ran juma'an nan kaga babu da za a yi amma dai na samu malam musa mu yi magana cewa to an samu akasi na shafa kamata a fara litinin jiya kenan sannan yau talata mu wadda gobe wancan to amma an samu akasi saboda haka ai hakuri insha Allah sai litinin mai zuwa ce a babu komai ai duka alkhairi na saboda haka gobe a fara na gobe zadul ma'adi insha Allah wani sati sannan a fara shi ma kitabut tauhidi ko ko a jami'ul mufid sai zan bai guda a litinin wajen masallacin malam Musa talata nan masallacin Abdullahi bin Abbasin sannan Laraba markazan nur ina fata dai an san shi inda an ka mai da karatun bukhari temporary ko ba haka ba an san wurin can wajen a gawan nama wuri da sanan da insha Allah to Allah su za mu fara tsakanin maghrib da isha ina roƙon Allah ce taimake mu shi ba mu ikhlasi sannan kuma kuma mu fahimci cewa wannan ci gaba na insha Allah mu kare karatu zan ma'ani a cikin littattafan da an daɗe ko ko in ce dai a nan garin ba a karanta shi ba zadul ma'ad sannan mu kan mun yi ta alƙawalin cewa za a yi shi za a yi shi za a yi shi Allah bai nuha ba to sai dai yanzu kuma insha Allah littahi na ga duk wani kamar da shi mai littafin da kai ne ibn al-qayyim ya kwadi da mallami da dalibi ba mai wadatuwa daga bari ne kowa na da bukatar wannan littafi mallami kake ko ɗalibi kana da bukatar wannan littafi sannan kowane fannin ka in cikin fannin addini kake kana da bukatar wannan littafi faƙihi kake mallamin fiqh kake ko ɗalibin fiqh kana da bukata akwai fiƙihun da baka samu ne ko ina sai nan malamin hadisi kake ko ɗalibin hadisi kana bukata littahin hadisi na na hadayin rasul sallallahu alaihi wasallam hadayin nabiyina ko ba haka ba eh sannan mi sannan kana bukatar aqida akwai ta ciki nan ta yanke tushe sannan kana bayanin bidiyoyin zamani da na lokacin ka da na akwai su sannan kana bukatar tarihi tatacce tarihi tatacce akwai shi an tambayar Usaimin ba mu littafin guda wanda za mu dogara kai ne na tarihi wanda bai da surkulle mun san littafan tarihi akwai yan karere akwai surkulle akwai rashin sanadi sai ce to ku sai ku yi zadul ma'adi yace na biyu yace ban san na biyu ba zadul ma'adi dai ku rike zadul ma'adi kaga zadul ma'adi littafin fiqh na littafin hadisi na littafin eh, lugane littafin tarihi ne komi ya hada ina jin kan shanye yadadin bari sai mun fara insha Allah subhanaka allahumma bihamdik subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wajen ɗari uku wajen dubu biyu ɗari uku sun ka kama miska muska wane biyu jisu na ɗaya da na biyu dubu biyu da ɗari uku sun ka kama amma ya mai da su dubu ɗaya ina jin kowa ya sani ai dubu ɗaya an ka sai da su to guda ƙwara hamsin na kaga ƙwara hamsin ni suke eh irin karatun mu nan ko nan da muka yi ta wannan kokari da sauransu wajen ɗari da ishirin ɗari da hamsin an ka sau to hamsin ya ɗauko kuma fi sabilillah sun ƙari babu wasu saboda haka idan kana da kuɗi to kai kokari sai ka mallake naka idan cikin masu hali